haka suka cika shi da dukiya ya koma gida yana murna inda tun daga ranar kullum sai ya zo fada a cikin masarautar kuwa hidima ake ta yi domin akwai wani gagarumin bikin sarauta da za a shirya inda masu ruwa da tsaki a fada suka shirya komai shi shi dai Abu kuwa kawai nashi ido ne idan ya ga wani tsarin bai yi masa ba ya ce a sanja so sai aka yi wa masarautar ado iri-iri ko ina gyarawa ake yi inda su gimbiya na zai sankalin su yake a tashe saboda an hana su ganin Abu gashi shi kuma ya toshe duk wata hanya da za su haɗu gashi gimbiya zamra ita ma ta ɗau alwashin sai ya yi mata abin da ta ga yana yi wa gimbiya nazis idan kuma ba haka ba tabbas bata cika ya mace ba bata cika kuma gimbiya ba don haka rashin lafiya ya kwantar da ita duk rashin ganin abu zaid ne kuma shi kuma abu zaid da lamarin ne ya faru tsakaninsa da gimbiya nazis kullum baya iya bacci da ƙyar yake samu yake rintsawa domin gimbiya nazis ta tona masa damuwa a yau ne aka tashi da bikin sarautar da za a yi inda aka yi ta kiɗe-kiɗe da bushe-bushe inda akan naɗa wasu akan wasu matsayi da aka ba su ciki kuwa har da mai suya cin-cin. cincin inda shi ma Abu zai aka ƙara miƙa masa wasu kambun na sarauta sannan aka buƙaci ya gabatar da sunan sarauniyarsa domin za a ɗaura masa aure a take a gurin sai Abu zai ya rasa yadda zai yi yana shawararwa zai aura ne Zamra ko Nazis kawai sai ya ji ana sanarwa an ɗaura aurensa da Gimbiya Nazis da kuma Gimbiya Zamra sannan an ɗaura auren lukman da zinnira sosai abu ya yi mamaki da wannan lamarin shi kuwa lukman sai murna yake yi zai mallaki a bar sansa ai kotu na aka fara kada tambari ana yi wa abu zai kirari haka aka sha bidiri da wasanni iri-iri ƙarshe mama sarauniya ta tara su duka a waje ɗaya ta ce alhamdulillahi ala kulli halin hakika na kuma gode wa Allah da ya nuna mini wannan rana ta aurenka Allah ya baku zaman lafiya tare da zuri'a ɗaya ba sannan ta ce zamra nazis a yau ne aka ɗaura aurenku da abokinku dan uwanku kuma sarkinku wato tilan ɗana abu zayat a razanar suka ɗago kai suka kalle ta cike da mamaki sannan ta ci gaba da cewa i aure dai an ɗaura shi yanzu a fada kuma komai ya ƙare a tsakaninku saboda haka dan Allah ku riƙe mutuncin ku sani gidan sarauta gida ne na mutunci saboda haka duk wacce ta takalli faɗa tabbas zan yanke mata babban hukunci saboda haka ku kiyaye sannan ta kalli gimbiya zanira da take hawaye ta ce Zinira kiyi yi haƙuri baki samu Abu Zaid ba amma kin samu Lukman saboda haka ki ƙara godewa Allah domin Lukman yana tsinki zai baki farin ciki fiye da wanda Abu Zaid zai baki. Saboda haka Allah ya yi muku albarka kuma a cikin ku kowace za ta koma ƙasarta amma ba yanzu ba har sai kun samar wa masarautar nan zuri'a tukunna. Cikin farin ciki Gimbiya Nazis da Gimbiya Zamra suka haɗa baki suka ce mun gode ma masarauniya haƙiƙa ke ɗin mahaifiyar kwarai ce domin kin cika mana burin mu baki. Baki bari wahalar mu ta tafi a banza ba tabbas za kula miki da ɗanki kuma za mu sa shi cikin farin ciki ina son ki mama Allah ya ja da nisan kwana Amin amsa sannan ta ci gaba da yi musu sohohi masu ratsa jiki sannan kowa ya watsi. sai da aka yi sati guda a fada ana shan shagulgula iri-iri Abu Zaid kuwa duk shagalin da ake yi ya kasa haɗa ido da ko guda a cikin amaran nasa su kuwa su gimbiya na zisto sai suka yi kyau iya kyau saboda gyaran da mama sarauniya ta sa aka yi musu a yau ne amare za su tare a bangarorin a bangarorin su zinira aka fara rakawa wanda mama sarauniya ta aika wa mahaifiyarta amma kowa ya ƙi zuwa daga fadar su su ma amaran abu duk an miƙa su shafin su na mai martaba da ya fi ko ina tsaruwa a gidan haka kowace amarya tana nan cikin shigar kayan sarauta na kece raini inda gimbiya nazis tana zaune a tsakiyar makeken gadonta a ranta kuwa tana tunanin shin wace ce za ta zama uwar gida sarauniya wata zuciyar ta ce kila zamra ce za ta zama uwar gida sarauniya saboda haka dole ne ki yi mata biyayya wata zuciyar kuwa ce mata take ina ai ba shi ai ba shi yiwuwa ta yaya ma zamra da kike sama da ita ta zama uwar gida sarauniya ai sai dai ai sai ta raina ki saboda haka kar ki bari hakan ta faru haka tai ta saki saki aranta gashi sarauniya Raihan ta ce duk wacce ta kalli fada duk wacce ta kalli fada sai ta koma kasar su don haka dole ta hakura ga kishi sai cinta yake yi a bangaren zamra kuwa ita ma dai hakan take domin kuwa ita ma zaune take akan limsumin mangadanta cikin ado na alfarma babu abin da take tunawa sai ranar da ta ga abuzar da Gimbiya Nazis suna soyayyar su wani hawaye mai zafi ya ziraro mata a zuciyarta kuwa cewa take na san yanzu ma suna can suna soyayyar su dama na san za ta zai zaba ta zama uwar gida sarauniya domin ita yake so amma tabbas na yi wa kaina alƙawarin sai na rama abin da suka yi min tabbas ita ma na sai ta ji abin da na ji a lokacin da na gan su suna rungume da junansu wata zuciyar kuwa ce mata ta yi a hafzancen banza kenan ai ya kamata kamata yi ki tashi ki san abin yi kafin ya kasance da Nazis domin idan kika bari ya kasance da ita a daren nan komai zaki yi kin yi a banza kenan shi kuwa Abu Zaid a ɓangarensa damammiyar firamare sun sanyi mama sarauniya ta aiko masa da ita bayan ya gama shayi ya watsa ruwa ba shi da niyyar zuwa gurin kowace a su Na haka ya koma kan sa ya yi kwanciyarsa ai ko kememe bacci ya zuwa sai ma wata fitina ta daban da ta bujiro masa bayan wuce yake fama da ita yake ji yake yi yau kam abun ba a cewa komai dan ji yake kamar zai iya mutuwa dan haka a daddafe ya buɗe kofar sai ya nufi koridan da zai sada shi da shashin sigin biya nazis ita ko gimbiya zamura tashi ta yi tana ta yasar da mayafinta ta ƙara bulbule jikinta da turarurruka iri-iri sannan ta tashi tana tafiya a duke ta fito tsakar tsakiyar shashin su shi ma daidai lokacin abu zari ya kawo kai yana tafiya a wahalci ai kuwa gimbiya zamura na hangosa ta fara cewa taimako don allah taimako a taimaka mini ciki na wash dan allah a taimaka mini babu wani a kusa ne da sauri abu zari ya ƙara so ya rike ta ai kuwa suka fadi a ƙasa don gimbiya zamura. ta fara masa kukan shagwaba da kisa inda ta ɗauki hannunsa ta saka akan marata. shafa wajen ya fara yi yana matsa mata yana mata sannu shi kuwa nan nashi ciwon ya fara karuwa shi ma hannunta ya ɗauka ya riƙe ƙaƙam ai kuwa ta fara shashafa jikin shi Tina Abu ya fara fita hayyacin shi ai bai san lokacin da ya fara nuna mata zazzafar soyayya ba ba ji ba gani ita kuwa Gimbiya na da ta ga shirin yayi yawa sai ta tashi ta dawo falo ta leƙo don ta leƙo ta ga nan ta ji ihun gimbiya zamra tana neman taimako don haka da saurin ta tayo waje tana isowa gurin daidai lokacin abu zayat ya yaga rigar gimbiya zamra da ta ji ado da zuwa tsuma su kyalle yana nan yana ta shinshina ta tamkar wani maye sai ba abu zayat ya sauce ya ma manta shi waye a ko ina yake burinsa kawai ya samu biyan bukatarsa cikin tsananin kishi gimbiya nazi ta ce abu zayat gimbiya zamra me haka kuke yi kun sa ina kuke kuwa wannan wani irin iskanci ne ko kuma sai kun nuna wa mutane kudin asalin yan iska ne shi kuwa abu zai ya ma kurmance domin baya jin abin da take faɗa ita kuwa gimbiya zamra ne ta fara gajiya da irin zazzafin sakonin da yake aikawa jikinta gimbiya nazis kuwa tana kuka ta iso gurin ta fara dukan abu zai tana cewa zai dan allah ka bari kwakwalwa ta ba za ta iya ɗaukan abin da take take gani ba ka bari na ce ai ko gimbiya zamra ta taro sauran karfin ta ture shi ta koma gefe tana haki inda ta ja mazaunanta tamkar yarinya mai rarrafe ta koma shashinta ita ma gimbiya nazis shashinta ta nufa tana kuka mai kuna saboda kishi ai ko bata ankara ba ta ji Abu ya cafke ta nan ya dauke ta ci ya karasa da ita ciki da ita bai dire ta ko ina ba sai akan gado nan ya fara nuna mata zallar soyayya ta so ya rabu da ita saboda ranta a bace yake amma ina aitini sai da ya samu biyan bukatarsa bai tashi dawowa hayyacinsa ba sai da ya ji ana kiran sallar asubahi a masallacin fadar sannan ya bude idanuwansa komai da ya faru a daren ne ya dawo masa juyawa gefen sa ya gimbiya na na baccin wahala wani kis ya kai mata a goshi ya shafa goshin kana ya ce ina son ki Nazis amma ba zan bari ki gane hakan ba domin zaki iya wahalar da ni tashi ya nufi shashinta shashinsa ya Samara kuwa da rarrafe ta karasa shashinta inda tana shiga ta rufe kofa kawai ta zauna a bakin kofar tana rusa kulkwa wiwi. Ba abin da take gani sai lokacin da Abu Zaid ya ta kuma Gimbiya Nazis ta san cewa suna can suna holewar su tunda dama sun saba sosai ta yi kuka mai isar ta sannan bacci yayi gaba da ita a gurin. Ƙarshe dai a bakin kofa ta kwana tamkar ba sarauniya Zamra ba. a bangaren lukman kuwa shi ma da ƙyar ya samu ya shawo kan jihar matasa a daren a jiya don haka ya samu ya barje amurci sosai son ransa inda kuma gimbiya zannira ta kwana tana kukan rashin abuja da ƙarshe dai zuciyarta ta yi mata faɗa inda take ce mata kinga zannira ki kama kan ki san abin yi kin san dai abuja ya yi miki nisa nisa na har abada domin kuwa tsala tsalan gimbiyoyi aka aura masa har guda biyu kuma koma ba haka ba da kansa ya nemi lukman ya aure ki saboda haka ki ringa kallon lukman a matsayin shine masoyinki na gaskiya kafin shi ma ya tsubuce miki tunda duk abin da iyayenki suka aikata sun yafe miki basu baki laifin da suka barki basu baki laifi ba suka barki kika zauna a cikin su wanda kina gani ma mahaifiyarki ta gudu dan ta san bata da gaskiya dan haka ya rage naki ki zauna ko ki bita cikin kuka ta ce a'a ba zan bita ba gaskiya tabbas zan zauna da Lukman a matsayin mijina kuma zan koyi yadda zan so shi na yi wa kaina wannan alƙawarin Lukman kuwa da yake kwance a gefenta yana jin ta domin farkawarsa daga bacci kenan da haka ya rungumo ta suka shiga cikin bargonan fa ya fara nuna mata zallar soyayyar sa inda ita ma ta shiga maida masa da martani a bangaren gimbiya nazis kuwa tana tashi ta yi miƙa tana salati sosai take jin ta cikin farin ciki inda ta daga hannunta sama tana gode wa Allah Allah na gode maka hakika ina godiya mai matukar yawa a gare ka domin duk abin da na nema a gurin ka kana bani na gode maka da ka nuna min wannan ranar wanda ni da Abuja da muka zama abu guda kuma ga dukkan alamu ni ce mace ta farko da ya fara sani a rayuwarsa ina son ka mijina tashi ta yi ta nufi eh, tashi ta yi ta gyara jikinta sannan ta fito ta yi sallah ta koma ta kwanta tare da rungume filo inda bacci yi gaba da ita tana mafarkin suna cikin wani kyakkyawan lambu ita da Abuja suna ciyar da junansu 'ya'yan itatuwa suna ta soyayyar sai ga wata kyakkyawan budurwa tamkar ita ta yi kanta dan kyau tana taku ɗaya ɗaya inda ta zo ta miƙa wa Abu hannu shi ku ya tashi zai kama hannunta da ya sha ta lalle mai kyau sai ta yi sauri ta janye hannunta ta juya tana masa bai ai ko ya bi bayanta ita kuwa a da ta ji ya ɓaci don haka ta fara kiransa da sunan da ta raɗa masa nuru kalbi ta rinka ƙwalla masa kira da nuru kalbi nuru kalbi amma ya ƙi juyewa ya bu wannan budurwa inda a gefe kuma ta ga gimbiya zamra a tsaye tana kallon tana kuka firgikin ta farka tana salati a ranta kuwa tana cewa to wace ce wannan ne mafarki da ita to kuma wace ce tabbas ba zan taɓa bari ta samu gurbi a zuciyar mijina ba hatta zamra da muka yi fafutuka tare bata isa ba ya so tafiye da ni ƙarya ne domin ni bana raba abuna da wani hmm. Buje dai zuwa bangaren gimbiya zamra kuwa tana tashi ta yi wanka cikin ado na kece raini. Bayan ta ƙara bayan ta ƙara yin kukanta ta ƙoshi sannan ta gama tsala adon da ta nufi shashin mama sarauniya. Inda ta kwansa a ƙasa ta take shingida a kan kushin tana tunanin daren jiya yadda ta kaya tsakaninta da Abu Zayar. ta ce ta zo ta duka a gabanta ta ce ranki ya daɗe an haɗa muku komai na karin kumallo sannan ta bar gurin mama sarauniya ce ta fito tana taku cikin izza kusa da gimbiya zamra ta zo ta zauna ta ce barka da safiya iyata da sauri gimbiya zamra ta yada kanta ƙasa tana gaisar da mama sarauniya ita kuwa mama sarauniya cewa ta yi lafiya dai ko na ga fuskar ki duk ta kumbura ina mijin naki kafin gimbiya zama ta yi magana abu zaid ne suka shigo shi da gimbiya nazi sanin su sarki a cikin na juna domin kuwa gimbiya nazi na gama shirin ta ta nufi shashin abu inda ta ce mai su je su yi karin kumallo ita yunwa take ji abu sai ya ce ki je ki gaba ina zuwa ai kuwa sai da ta jira shi suka jero inda ta dube shi ido cikin ido ta ce shine ba za ka tambaye ni ya daren jiya ba shi kuwa basarwa yayi kamar bai ji ba tana ganin sun kusa shiga shashin mamu sarauniya ta riko hannunsa kam tamkar za a kwace shi ai kuwa gimbiya zamra na ganin sa haka ta haɗi wani abu mai ɗaci su kuwa risinawa suka yi suka gaisar da mamu sarauniya lukman da gimbiya zinnira ma suka shigo hannunsa sakala cikin na juna kana ganin suka ga masoya nan su ma suka kwashi gaisuwa sannan dukansu suka wuce tebur bayan sun fi sun shama masarauniya ta ƙara yi musu nasiha akan su zauna lafiya kuma su so junan su sannan ta duba abuza ta ce duk wacce ka fara kwana a ɗakin ta sai ka yi mata sati ɗaya sannan ka koma gurin yar uwarta ita ma ka yi mata sati ɗaya daga nan kuma sai su zaɓi yadda za su raba kwana a junan su tana gama faɗa ta tashi ta bar gurin ita ma gimbiya zamra da sauri ta bar gurin har tana tuntuɓe sannan abuza yadda lukman su ma suka tashi suka nufi fada gimbiya nazis kuwa da gimbiya zannira kowace sai jin ƙamshi take yi domin kowace tana ji da kanta da kuma izzal mulki tashi gimbiya zannira ta yi ta yi miƙa ta ce wash daren ce na gaji sosai bari na je na yi ramuwar bacci tsaki yin biya ta yi ta ce sai ki faɗa wa mara miji a ta sake miƙewa a gurin tana jin daɗin za su yi sati ɗaya da tana suna su gimbiya zamra kuwa da gudu ta ƙarasa shashinta ta faɗa gada tana kuka tana cewa wai sai yaushe ne zan samu abin so na ya ne yanzu ba zan sake jin ɗumin jikinsa ba kenan har sai nan da sati guda na ba ta yi saboda wani iri da take ji tana kuka ta ce shikenan tabbas abuja sai ka so ni na yi wa kaina alkawari duk wani son ka da nayi ba zai tafi a banza ba tabbas kafin ka sani a mace sai ka furta kana sona sai na kuma ga hakan a idanuwanka domin ni zamura mata ce mai tsada abu zai kamar yadda kai ma kake mai tsada saboda haka mu zuba mu gani an saurare a nan zamu dakata ku dakace mu a shirinmu na gaba. sun so ne in ya tashi kwai wahala Mai dawowa in yana gudun matsala in ya sauka a kanka za ya zama kamar fitila mai haska ka ya fi ma abaka baka da na wanda ya samu zai fi kyau a ce ya kula da dukan haƙi inda so halitta ne so jikinsa sana sha fama hakura dama tun da ɗalibi ne nema batun da kake na waya tuna mini nema ina jin ka sai jiki ya hauyin girma yadda ta soyi wai a yau ina zan sama jarabta ce ta iskin ban aure ba gadi na kula kunne na toshe yau gashi nan ta bi ta na ina hakan reshe na gane na kuskure na canza kala na bushe so sun ne zahiri ya tashi na hannun zaune zana boye ba soyayya ta yi mai rakiya kankala manta ni kadai take tutiya ta shafa dayi dan babu ne waiwa ta ƙara soyayya na ɗauki duniyar so da faɗi kuma ya zo shi na shirya ashe ashe tunanin da ne darasi zai ban a soyayya Shin da ni ya can baya ne ba shakka gashi na ɗi manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun kayyadattun shi da shiryenmu haɗe da telefon Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.